matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji Allah kai in kana jin nan ba ka da hankali ko kaɗan to yi eh, haƙuri ina zuwa assalamu alaikum assalamu alaikum yani ibu ne ke kuka haka ba da lahiya ne wallahi lahiya shilau kawai wani yunwa yake ji to ba shi abinci mana ya ci kisan da ba kyau a bar yaro yana kuka haka yana iya rashin lafiya wallahi na sani gowa to to sa shi ya yi shiru mana abin da nake shirin yi dai kenan wai kawai ina jira ne in sabko shi daga baina di bayan da yake kuwa kamar an zuba mishi tonka a idanu kin san masu karin magana ke cewa cikin da ke jin yunwa bai yaji to tsaki gani zan ba shi nono da ya samu ya kwantar da hankalin shi sannan za mu samu mu hira amshi amshi ishu ke ke tsaya me haka shirin yi? Nono ne zan bashi. Nono ba tare da kin wanke hannuwanki ba yanzu fa kika zo daga gari. Yaya za ki yi ki ba ɗanki nono da hannuwanki masu sarki haka? Na yi wanka fa kafin in hita daga gidan nan. Hmm, na ji ai masana na cewa kafin ka ba ɗanka nono ko kuma in za ka hidda nono don ka aje shi ya kamata ka wanke hannuwanka. Don me yasa hannuwa? Don saboda ka kare shi da wasu cututtuka. Hmm, gobe ma wani abun daban zaki ci a yi. A'a, aje hankalinki ba mu kai nan ba tukwana. masana suna shawartar mutane da a kula da tsafta don saboda lafiyar yaro kamar misali wani amfani da sabili mai kamshi yana bada iskan jiki na ainihi. kamar kina da gaskiya fa, da mi Kuma iya sa rigar nono don saboda ya tallaɓo nonon kai ya zube kuma ana so a wanke shi ko so uku cikin sati. Aha, kin tabbatar da abin da kike gamin baki wani ƙare ba? A'a, gaskiya ce nake hudi miki. Wannan yana nuna cewa biki cika zuwa yin awo ba. Shawarwari ne da ake ba wa mata masu ban nono. Musamman ma ma'aikatan likitoci suna jan hankalin na a tsananta tsafta tunda yaro ƙarami bai da ƙarfi nan da nan cuta ke kama shi. Delu gaskiya na gode da wannan tunin da ke mini. Kin san Ibu yaro ne mai masiba kuka. In ya fara kowa sai ma ki mance abin da kike yi. Gaskiya ta na gode. Yanzu ai za mu samu mu hira tunda ya kwantar da hankalin shi. Amma gora ya kamata ki sake aiki ko ki koma likita. <laughs> a ba wani zancen sake aiki bane Kin san duka wannan abun na koye shi ne tare da abiken nan ta ingozuma aikin santa kuma baban zabu ne da kike gani na kullum ina tare da kaka tana bani shawarwari da dama na kula da kai samu lokaci dai wanda zai samu zamna in haɗi miki dukkan abubuwa masu inganci insha Allahu gora wannan satin ma za mu shirya wannan haba waye ki kawowa a to Allah ya kai mu